na kudwatun ila sa'ada wato littafin da yake bayani akan matakan cin nasara na dr abdulmuhsin muhammad bin al-qasim imamun wasafibun limasjidin nabawi muna shafi na ashirin da uku ko? kuma muna kan maganar da yake al-islas kafin da ya wuce mun yi magana a kan wannan ah, yau za mu dora ne a kan mal'amalun lafi ƙoƙuri su fi halin lafi waɗanne irin ayyuka ne wadda zan tsarkake Allah a cikinsu watakila ya yi wannan kan labarin saboda akwai daga cikin musulmai waɗanda za su samu in an yi maganar ikhlasi kawai watakila ya ɗauka sallah azumi dai sauran rukunan nan na addini watakila ya ɗauka su ne kawai ake da bukatar ikilasi sauran abubuwa ko da ta yi su ba don allah ba baya ganin damuwa ne a'a shi musulmi idan wani aiki zai yi don ya samu lada to ana bukatar ikilasi a cikinsa ko ziyara za ka kai ma wani in dai ziyara ce to ka yi ta dan Allah ba dan za ka samu wani abu ba na ziyarce ka dan Allah kamar yadda wani hadisi na manzo Allah ya nuna wani bawan Allah ya kama hanyar zuwa wani gari sai ya gamu da wani bawan Allah tambaye shi ya ce ina za ka je ce zan je wannan garin za ka je wannan garin ya ce eh za ka yi ce zan je ziyara ne ma ɗan uwana ya ce kana da wata bukata ne a wajensa ya ce a zan ziyarce shi kawai don allah ya ce na ni mala'ika ne an ce in gaya maka kana da aljanna saboda ziyartar ka don allah ba don wani abu ba kare kenan duwabin da musulmi zai yi ya yi shi don Allah ana bukatar islas amma malam zai gaya mana cewa waɗanne irin ayyuka ne allati ukhlisu fiha lillah wacce ta zamanto zan yi ikhlasi in tsarkake wannan aikin dan Allah sai malam yace ba'dun nas sashin wasu mutane ya zunnu suna tsammani ko mutum za ka samu yana tsammani annal ikhlasa cewa shi ikhlasi yin abu don Allah innama huwa faqat fi salah wani zai ɗauka cewa kawai a cikin sallah ne kadai wa qira'atul qur'an wani zai ɗauka cewa karatun alqur'ani kadai wa ibada ta zahira da ayyuka na ibada wanda suke a bayyane a fili wa za su ɗauka waɗannan su ne kawai ake neman ikhlasi malai ce kadda a wata ilallah kamar kira zuwa ga addinin Allah wani zai ɗauka irin waɗannan ayyukan sallah karatun alkur'ani ayyukan ibada da suka bayyana kamar kiran mutane zuwa ga Allah wal infaki da ciyaswa, wani yana ɗaukan waɗannan kawai su ne ake da buƙatar ikhlasi a kansu malai ce idan haka haka ka ɗauka cewa wato waɗannan su ne ake da buƙatar ikilasi a cikinsu malai ce wa haza zairu sahih wannan fahimta ta gaba bata inganta ba ana ka ɗauka cewa kawai karatun alƙur'ani yin sallah ayyukan ibada zahirai su ne kawai ake da buƙatar ikilasi idan ka ɗauki haka to ka yi fahimta ta kuskure ba ka yi fahimta daidai ba yace fal ikhlasu shi ikilasi wajibin fi jami'il ibadat wajibi ne a dukkan nau'o'in ibada dukkan nau'in ibada wajibi ne kai ikhlas wajibi ne kai ikhlas hatta fi ziyaratil jar hatta ma ka ziyarci makwabci kai ikhlas ba dan ce kawai kana ziyartar sa ba sai danwa sai dan Allah an gane ziyartar makwabci ibada wasilatin rahim da kuma sadar da zumunci misali za ka ziyarci dan uwa ya ka ziyarce shi wannan ziyarar ibada ce wa birnin walidai kyautata ma iyaye ibada ce tana bukatar ikhlasi هذه مطلوب فيها al Waɗannan wannan ibadojin da malam ya ambata ana da bukata ko ana neman yin ikhlasi a cikin su wahiya min suna daga cikin wato ibadoji manya-manya wadanda ake da bukatar ikhlasi a kansu to wani lokaci za ka ga wasu abubuwan ma da yawa mutane ba su ma ɗauke su ibada ba ne mun sha faɗa irin idan waɗannan abubuwa yanzu haka mutum kawai yana ta cefane a gidansa amma sai ya ɗauki cefane a matsayin al'ada a'a abin da ya kamata ka ajiye shi ne yin cefane ibada ce domin wasu ne kake ciyarwa kuma annabi ayya kamar yadda malam bai kawo cewa nafaka ibada ce lomar da matakka za ta sa a bakinta ya ladan sadaka ake rubuta maka idan ba ka yi ikhlasi ba to shi kenan da haka ba ta bukatar alfahari ba ta bukatar riya a ciki tana bukatar ikhlas da yawa wani zai zo ya kwanta ne ya huta shi bai ma ɗauka ibada yake tun da ya hutu yake da haka kawai yana ganin ba wani abu so idan ka zo ka yi abun yadda Allah yake shi kai musulmi Allah ya maka alfarma a cikin rayuwarka babu abin da bai da shi ibada ba dan kawai ka samu lada da girman daraja ka samu ɗaukaka a gurin Allah wani zai ɗauki cewa ya je bayan gida ai ba kamar ba ibada ba amma bayan gida babu guda yake da shi ka yi shi akan yadda ya kamata hatta yadda za ka yi tsuguno da ma yadda za ka ɗaura wando duka an yi magana so musulmi dole ne ya san cewa addinin sannan addini ne wanda ya kunshi rayuwa ya sa wasu malamai suke ma addinin kirari da addinu wal haya addini da rayuwa ba su rabuwa ba za ka raba su ba to sai mutum ya ɗauki zuwa masallaci shine ibada in ya zo masallaci to ibada yake in ya fita waje to ba wai ibada ne a'a almashi tafiyar da kake an ce akwai ibada a cikin wa qasid fi mashi lafiya da kai tafiya ka yi tafiya matsakaiciya wa gudun min sauti in da kai magana kada ka yi magana da tsawa da sautin da bai dace ba duk komai da ka sani a rayuwar mutum mutumi ibada da haka ana buƙatar yi ikhlasi wa kullu fi'lin mala yace duk wani aiki yuhibbuhu Allah da Allah yake son wannan aikin wa yardahu kuma Allah ya yarda da ayi wannan aikin wajibun fihi ikhlasun niyya wajibi ne a cikin wannan aikin a tsarkake niyya a yi ta dan Allah mahama kana al'amalu duk yadda aikin ya kai wannan yana sai nuna maka duk karancin aiki kuma a shari'a duk abin da shari'a ce maganar ka yi ka daina raina shi kana kallonsa karamin abu ne yanzu watakila kai baka sani ba watakila ta wannan hanyar sai Allah ya saka ka aljanna don haka duk abin da za ka yi ka ɗauke shi umarni ne daga Allah in an ce ladansa ɗaya ne to duk duniya wa ya san yadda ake rubuta lada wa kuwa wanda ya sanya aiki a bada lada so me ma lada da wa kawai Allah ya faɗi lada ne saboda ya ja hankalin mutum kuma shi ne daidai hankalinka da za ka iya ganewa shi za aka ambata maka lada don watakila shi abin da zai kwadaitar da kar ka aikata wannan aikin amma ba mai iya rubutun lada ba kuma mai iya rubuta zunubi Allah kaɗai shi ne da wannan sai mala'ikunsa da ya umurta cewa su yi kaza in an yi kaza su yi kaza in an yi kaza su rubuta kaza in an yi kaza kuma su rubuta kaza in an yi kaza su yafe su shafe wannan rubutu so ba wanda ya san menene lada don ba wai wani karatu ne wanda za a ce to yanzu bari a shigar da kai aji kuma a koya maka yadda ake rubutun lada ba duk duniya ba wanda ya je wannan kwas inda ko har ana yin kwas na rubuta lada to da wani kawai babansa zai ta cika ma littafi da lada ko da ko baban sako yake haka ne ko inda kuma wani ya samu damar rubutu zunubi haka sai kana bacci sai ya dauke littafin ya cika ma shi da zunubi yayi gaba bayan yiwa wannan rahamar ubangiji ya rike shi ne kadai da haka dukkan aiki da za ka yi kowane irin aiki ne to ya zamanto akwai Allah akwai yi dan Allah a cikin wannan aikin domin ka samu wannan ladan malaki hatta fi janibil mu'amalat hatta abin da ya shafi bangaren mu'amala abin da ake nufi da mu'amala a nan shi ne abubuwan da suka hada wani da wani sai za ka saya a gurin wani ko auren wance za ka aura ko kuma wance ce za ta aure ka za ku haɗa wata mu'amala ne ko kuma a'a za ka sayi wani abu ne ko za ka ba ma wani mutum wani aiki ne mu'amala ce wanda ta haɗa kai da wani a wannan janibin za ka ga da yawa ba su damu da sai sun yi ikilasi ba ba su damu da wannan ba don haka za ka ga kawai ah, shi kenan na saka ka aiki babu wani maganar cewa ka ji tsoron Allah a cikin aikin ka yi aikin yadda ya kamata ka gyara aikin dan Allah ni kuma in biya ka haƙƙin ka dan Allah a tsakani za ka gaba a damu da wannan ba da yawa ma wasu misali yanzu dan wani ya kwashi laifurori ko ya je gona baya ganin wani abu ne wanda yake na ibada baya ganin wannan ko kuma dan ya sa ko tela ya masa dinki yana ganin ba kuma sai ya rike kudin tela ba kuma ka saka mutum ya maka gini ko na abu kuma da haka ka rike kuɗin sai ya gama aikin ka ce masa kana zuwa kana zuwa yaushe dama ba mu haka da kai ba so ka ji tsoron Allah a cikin mu'amalar da kake da mutane wanda kake saka su aiki suna da haƙƙi kuma ka tsarkake ka dan Allah ba cuta ba cuta su la wa la dirar malam wannan addinin tsafta yake da shi ‘ya’yansu suka ɗauki ɗabi'un da ba na addini ba suka ɓata addinin mu, haka ne Ya'yansa ne suka ɗauka suka ɗauka ma kansu wani abu daban wanda suka ɗauka kawai addini sai an zo masallaci a'a babu Zaman ka da ka ibada ce wanda sai ka yi don Allah komai ai wani hadisin yana bayyana cewa wanda ya zo wurin kwanciyarsa sai ya karkata wurin kwanciyarsa haka ya kwanta a ɓangarensa na dama ya yi zikiri na kwanciya to yana ibada wannan baccin duka ibada za zala yake in ya mutu a ciki aljanna zai wani ya samu bacci ne ko eh, an gaji ne eh, to kuna ganin a tashin shi ko a bar shi da bakin sa ku bar shi ya huta lokacin da ya tashi shi ke fi janibin mu'amalat yace hatta bangaren mu'amalat shine kasidiki fil bayi kamar yin gaskiya a cikin kasuwa cikin kasuwanci wa shira'i da saye da sayarwa akwai waɗanda ba su ɗauka cewa sai sun yi gaskiya a cikin kasuwanci ba wadda ka in ka ma kawai ya gama da kai akan cutarsa kan ƙaryarsa ya ce to ya tsara ka shi bai ma ɗauka cewa wai a cikin kasuwa ana gaskiya ba haka ne to kaga wannan ai wace irin mu'amala zai da mutane wannan kuma da yawa ya saka akwai 'yan kasuwa da suke da wannan matsalar ba su ɗauki komai a matsayin yadda ake son a yi da misali wannan abin da aka sayar amma ba su ake nema ba kuma ka hakikance saboda rashin sanin wanda zai sha ya ce masa irinsa ne ba gaskiya a cikin kasuwarka ko kuma wannan abin yana da aibi amma ba ka iya fitowa gaskiya ka faɗi aibinsa kuma wannan ya shiga duk wani abu da ka sani wadda mutane da sunan sayarwa inda za ka je ka samu mai misali mai balangu ka sai masa na jiya ne ko gashin yau ne to in ba sa'a ba ya tafka ma ƙarya magana gaskiya babu ita ce haka ne ko to duk wanda ka tambaya kela akan sana'arsa ko akan abin da yake sayarwa ba zai iya gaskiya ba to wanda ba zai iya gaskiya ba ai ba zai yi ikhlasi ba kawai mutane ma sun ɗauka shi ne idan ya samu ya manna maka ya karbi kudin gani yake kamar da wannan kudin zai arziki ya fita daga damuwar da yake bai sani ba kuma daga wannan lokacin ya kara ma kansa damuwa shi Allah baya ba da kwanciyar hankali a haram ko kana son ka gaskata mu ko ka karyata mu ka gwada za ka yi wani abu na haram ka ga idan hankalinka zai kwanta ba zai taba kwanciya ba amma ka gwada ko da wasa ka yi wani abu na gaskiya da confidence za ka rinka tafiya kuma za ka rinka magana saboda gaskiya ce amma duk inda ka yi karya ba za ta taɓa kwantar ma da hankali ba don haka ne me yasa mutane ba za su yi gaskiya ba yanzu ga kirarin da ake wa mutane cewa ake ruwan da ya gaskiya ba za a yi da shi ba ah, to kenan mutanen najeriya ya suka dawo kenan in haka ne in dai duk wanda ya gaskiya ba za a yi da shi ba to shi kenan kowa yanzu sai ya kama karya kuma ita za ta kwantar da hankali kai ka san ba za ta kwantar ma da hankali ba ko tsakaninka da matar da ka aura inda ya ƙariya kake kullum <laughs> ba na jin za ta samu kanta yadda ya kamata haka ne ko? ko yayanka kake ma ƙariya kullum ba na jin akwai yadda za a yi ta gane kansu shi zama ne ba da misali ya ce a cikin mu'amalolinmu akwai ikhlasi kasidiki fil bai'i wa shira' kamar wato gaskiya a cikin saye da sayarwa wa husuli mu'amalatin zauja ya ma kawo abun ya ce da kyakkyawar mu'amalantar mata matarka ka yi mu'amala da ita mai kyau ka ji tausayinta ai ko da annabi bai zo ya maka wani dogon bayani ba akan matarka ina ganin inda ta tsaya sai tsan za ka gane cewa ya kamata ka kyautata mu'amala tsakaninka da matarka duk duniya ba mutumin da zai fara ba da shaida ko a waje ko a ciki a karbi shaidarsa a kan ka kamar matarka domin ta fi kowa saninka to idan ka zama mai ƙinƙasashiyar zuciya ba ka da aiki sai dai ruga ashar a cikin gida wannan ba mu'amala ba ce ne saboda haka sai ka samu ka rikita gidan ta cancanci kyakkyawar mu'amala matarka saboda ne saboda ta bar mahaifinta ta bar mahaifiyarta ta bar yayinta ta bar kannanta ta bar dukkan sauran dangi ta zaɓe ka da kai za ta yi rayuwa waɗannan da na ƙirga maka duk girmansu idan tana gidanka tana so ta je gurin wani sai fa ka ba da izini ka gane girman da Allah ya ba ba yanzu wanda yake da uba kai sai annabi izinin ka zai ga babansa saboda Allah baka gane girman da Allah ya maka baka jin tausayin wannan mutum ba za ka yi mu'amala da shi mai kyau ba ya kamata ka yi mu'amala da wannan mata mu'amala mai kyau shi yasa manzo Allah ya ce sai khairukum li ahli mafificin ku wajen alheri shine wanda ya fi ku alheri a wajen matan shi wa ana khairukum manzo Allah ya ce ni kuma duk na fi ku wannan duk na fi ku kyakkyawar mu'amala da mata saboda haka nan kaga abu ne wanda ya kamata a ce mutum ya yi gyara kuma ka yi ta dan Allah wal ihtisabi fi islahil auladi wa ghairi fi islahil auladi cikin neman kyautatuwar 'ya'yanka, da waninsa ya zama to kana yin sa wal ihtisab dan neman lada yanzu akwai wanda yake biyan kudin makarantar ƴaƴan shi amma shi a tunaninsa kamar ba ibada yake ba ai abin da kake yi kana yi ne saboda wannan yaron ya kyautatu ko ba haka bane kana yi ne don ya kyautatu ashe hatta daukansa da kake ka kai shi makaranta da ka kai shi makaranta ka kuma kai shi ka biya masa ka yi abin da za ka yi kana yin sa ne a matsayin wani lokacin haka waya take sai hukin so kana yi ne saboda kyautattuwar mai mu'amalarsa kana so ne ya zamanto islah kana son ya zama nagartaccen ɗa a nan gaba to amma tsakani da allah malam da yawa ba su ɗaukan cewa biyan kudin makarantar 'ya'yansu tarbiyya da suke bayarwa hana su da suke na wasu abubuwa ba su ɗauka a matsayin ibada ba ce wannan yaron da ka je ka shi a makaranta kudin da kake biya kada ka biya kudi baka san akan me kake biya ba ina biya ne dan ya kyautatu kuma dan Allah ya dora mun tarbiyya ce nake so yi so kana yi dan islah haka idan ka dinka masa kaya misali haka idan ka ciyar da shi haka idan ka siya mishi magani bai da lafiya haka idan ka kyautata wurin kwanciyarsa haka dai dukkan wasu abubuwa da za ka yi fi isla'il auladi wajen kyautatuwar 'ya'ya wal ihtisab kana neman lada ne da wani waɗannan kenan wannan yana nuna maka me yana nuna maka ashe kenan wato rahmar ubangiji ta yarwace mu malam da yawa kaga wannan bangaren shi kadai da muka ambata ka yi gaskiya a kasuwarka maganar iyayenka in za ka biya musu kudin makaranta ka ɗauka cewa ibada kake yi ba a banza kake biya ba domin kana yi ne don su kyautafi. zama tona nagartattu su wannan aikin tarbiyya ne kuma aiki ne na lada ibada kake wannan kenan ah, ya kulun nabi sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin allah sabbata gare shi yana cewa innaka kai mutum musulmi lan tunfika nafaqatan ba za ka ciyar da wata ciyarwa ba tabtagi gibiha waje Allah wadda kake neman yardar Allah shine kana neman lada a gurin Allah illa ujirta alaiha sai Allah ya baka lada a kanta yanzu dai da za ka zo da gyada kake fi haka kawai ka ba mu wani wannan ujirta alai sai an baka lada akan an gane duk wani abin da za ka ci misali wani yana so ka ba ka bashi ujirta alai za a baka lada sai dai inda haram ka amma duk wani abin da za ka ko ba ma wai dan adam ba don anan ba cewa lan fitna faqatan tabtagi biha wajh Allah illa ujirta alai? duk wani abin da ka ciyar kuma kana neman lada to sai an baka lada wannan ko ko kadan gare misali kana alola sai kadan gare yanzu yana son ruwa zuba masa ya kai baka ji cewa akan mu wani kare ruwa ba aka gabarta mu wata mata ba haka wani so Allah ya bude kofofinsa na lada saboda hanyoyin shiga aljanna ba su da iyaka duk inda ka ga lissafi sai dai ka lissafa da za ka lissafa ka ba saura kamar halal ne a cikin abinci dan adam halal ta fi yawa haram ita ce kadan saboda Allah kada ya kuntata wa mutane shi yasa sai ya halal da yawa ka zaba duk inda ka bude idanunka kafin ka ga haram sai ka ga halal fiye da wannan haram din kenan Allah ya yi wata dukkan komai dan ka samu mai dan ka samu zuwa aljanna hatta ma taj'alu fi fammi imra'ati kaji har ma abin da kake sawa a cikin bakin matarka shi ma sadaka ne yanzu idan an dauke zahirin wannan magana ma ta ji alufi fammi imrati abinda ka sa a cikin bakin matarka kenan matarka ya kamata ta zauna ka ringa ɗauka kana sa mata <laughs> baka ce komai ba anya za ka yi hakan ɗin kuwa kawai fa an dafa kuma tana zaune ka gutsuro ka saka mata a baki ko na'am hatta ma taj'alu fi fammi Ibrahim, har ma abin da ka saka a cikin bakin matarka ko da ya dauki ma'anar abin da ka kawo kaskiyar da matarka shine ka sa mata a baki ko kuma ya zamanto cewa kuna ci ne ka saka mata a baki ai yana yiwa kowanne yana yiwa tunda wani lokaci manzo Allah yana ci da matan wani lokaci kuma dalili ko tafiye-tafiye ko kuma dai a wasu abubuwa da sai ya zamantar ba ba ka ci da matarka ba amma inda son sabu ne da kai da matarka ya kamata ku da cin abinci har ma da yara duk da cewa alkur'ani ya ce wa laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtatan babu laifi ku ci group in group a zuba a babban tray kowa ya sa hannu yaran ka su hannu matar ka su hannu kowa hannunsa sai tare shi ko imana eh babu laifi kuma kowa a zuba masa a plate shi Allah dai ya ba da wannan dama cikin suratul nur ya ce wannan babu laifi ku yi haka amma kuma a wasu hadisai sai ka samu cewa a ci tare ya fi albarka ya fi albarka a ci tare kowa yana sa hannunsa yana diba wannan haka ya kamata da yawa kuma daga cikin mazaje ba sa cin abinci da matansu kuma cin abinci da matarka yana nuna maka tausayi da ƙaunar da take mata kuma akwai ƙarin danƙon soyayya madadin kai ka ware can ita ma ware can ko za ka gwada yan koma gida <laughs> a nan dai annabi yana nuna cewa dai abin da ka siyar da matarka ana ba ka lada to yin waɗannan hadisan kuma lokacin sai su damu mata sai su ke to su kome yana su inda yanzu an ce duk abin da ka bata kai za a ba ma sadaka ita kuma fa ita yaya kenan ko ita kawai shi kenan sai a ciyar da ita to ma ai galibi akwai sarrafawa akwai mu'amala ta sarrafawa ko zatin sharika kenan da kai a cikin ladan fa kullu amrin dukkan wani al'amari yuhibbuhu Allah wa yardahu wanda Allah yake son sa kuma ya yarda da shi min al-aqwali na daga magana ko maganganu wal a'mali zahira da kuma ayyuka waɗanda suke a bayyane a fili wal batina da waɗanda kuma suke a ɓoye ake yin su dukkan waɗannan abin abinda Allah yake so ne na bayyane an gane na ɓoye na magana na aiki fahuwa ibada duk waɗannan ayyukan ibada ne wa wajibin fi hal ikhlas wajibi ne a yi ikhlasi a cikin wannan aikin wa in dakkal amal ko da aikin ya zama ɗan ƙanƙani ko da aikin ya zama ɗan ƙanƙani ne ana da buƙatar wato samar da yin don Allah barakatul amal fil ikhlas a cikin ikhlasi ne ake sabon albarkar aiki shi ya ya maka kan wannan labari yake barakatul amal albarkar aiki fil ikhlas yana cikin ikhlasi duk wanda yake son ayyukansa su zamanto masu albarka to yayi ikhlas Allah zai sa albarka ce ko sallah ko azumi ko zakka ko kasuwanci ko wane ne ko haji ko karatun alkur'ani ko duk ko kasuwanci duk abin da kake inda ka sa ikhlasi a ciki to akwai albarkar da Allah yake zuba idza akhlasa al-abdu niyya idan bawa ya tsarkake niyyar ta zamanto dan Allah wa amila amalan salihan ya aikata aiki nagari walau kana yasiran ko da aikin dan kankani ne aikin karami ne bai da yawa fa inna Allah ya yataqabbaluhu wa yudha'ifu Allah zai karbi wannan aikin kuma zai rubanya shi duk wanda ya ikhlasi Allah zai rubanya abu ɗaya ne za ka yi a ce an baka goma sha ɗaya ai an rubanya ko abinda duk wani wanda ya sa ka aiki a duniya ba zai iya maka shi ba ba zai iya maka ba babu wanda za ka yi masa barema a gona kunya naira dubu ɗaya misali ko ɗari biyu ko ɗari uku amma kunya ɗaya ka noma amma da ya zo baka ɗari biyu har sau goma sha ɗaya ba wanda zai wannan aiki ban da allah ba mai yin wannan amma shi Allah in kuka yi ginga da shi akan abu zai hasana kyakkyawa guda ɗaya kai sai ta rubanyawa saboda ya yi kayi ikilaji kuma ya karbi yake. Allah kaɗai yake irin wannan ya nabi sallallahu alaihi wa sallam, annabi yana cewa laqad ra'aytu rajulan man zalati haqiqa na ga wani mutum yataqallabu fil janna yana jujjuyawa a aljanna yayi nan yayi nan yayi nan fuya yayi nan fasha yayi nan fusha a cikin gidan aljanna yace na ganshi yana ta harkarsa a gidan aljanna amma kun san abin da ya bashi wannan damar yace kawai fi shajarin akan wata bishiya ne qata'aha da ya yanke ta min zahari tariq bishiya ce ta fado ta tare hanya wannan aikin ya zo ya yi ta sassare itatuwan sai da ya fitar da hanya mutane suna bi kanat tu'zil muslimin bishiyar ta kasance tana cutar da musulmai ta tsare hanya ya zo ya sassare sai da ya gyara wa fi riwayatin a wata riwayatin marra rajul na ga wani mutum ya wuce bi gusun shajarat da reshin itace ala zahari tsariki kan hanya faƙala sai Allah ya ce wallahi la'unahiyan na haza anil musulmi shi mai abin nan shi mai sare itatun ya ce la'unahiyan na haza zan nesanta an gane zan nesanta wannan reshen itacen anil musulmi na daga barin musulmai layi uzihin ba zai cutar da su ba zan sassare shi fa udkhila aljanna da wannan aikin sai aka ce ya shiga aljanna to kada ka rena aiki kamar yadda muka fara faɗi dazu wannan aikin ko koda mu'amala ce tsakaninka da matan ka karka shi ka yi shi kawai dan Allah Allah ya ba mu iko eh wa bi ikhlasihi da ikhlasin wannan mutumin ma'a yusrin amal tare da kankanin aiki ne adkhalahu Allahu aljanna bi rahmatihi Allah ya shigar da shi aljanna wato da rahmatsa shi Allah wa ta'ammal fil mar'ati albaghiya kai wa ta'ammal ku yi lura fil atilbagiya kan akan wata mata mazinaciya allati amilat a'malan wacce ta aikata wani aiki ƙabihatan mummunan aiki Sun amilat amalan yasiran sannan sai ta aikata wani aiki mai sauki fi ayunil bashar aikin mai sauki ne kaɗan ne a idanuwan mutane wa huwa siqayatu kalbin shine shayar da kare da tai walaysa insanan ba mutum ta shayar ba wa ghafara Allahu laha bidhalik sai Allah ya gafarta mata da haka bihada bidhalika al-amal al-yasir da wannan aiki dan kankani ma'asu'i amaliha min al-baghi tare da mummunan aikin da zai ta aikatawa na zinace zinace da ke يقول النبي صلى الله عليه وسلم النبي يتي بينما كلب wato. kare ya kasance ya ɗihu ko birakiya ya kasance shi karen yana lallagi a kan danshi danshi na ruwa wadda ya zuba abin a bakin rijiya an gani ƙadika da ya tuluhul atash hakika kishirwa ta yi kusa ta kashe wannan karen izra'atu bagiyu sai wannan mata mazinaciya ta ga min bagaya bani isra'ila daga cikin wato karuwan bani isra'ila za su fana za'at mukaha sai ta cire nabinta an gane fastakat lahu bihi ta shawo ruwa da wannan kallabin fasakat ku ta ba mu karin ya sha fa gofira laha bihi saboda ka sai aka jakwarta mata da wannan aiki والعبرة ما ليس أبن لورا أنا في الإسلام أتكلم مسلمتي ليس بكثرة fa فحسب wanda kawai ya kamata a kowa ya lura da shi ba yawan aiki ne ba kadai a ikilasin ake nema karancin ba yawan aiki ba ne in za ka yi aiki da yawa ba ikilasin shirme ne kawai saboda haka ba a lura da yawan aiki ana lura da ikilasin aiki wanda aka yi shi don allah innamal ibra abinda ake lura da shi shine bi sihhatin niyyati wal ingantacciyar niyya da manufar wadda aikin da ka aikata wa kasratil amal al muwafiq lis sunnati al mustafa sallallahu alaihi wasallam da yawan aiki da ya muwafaka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa kad jama'a rabbuna zalik mu ya tattara wannan a cikin fadin sa da yake وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ba su mutane. musulmai sai don su bautata ma Allah shi kadai suna masu tsarkake addini a gare shi kunafa a masu komawa gare shi wa yuqimu salata kuma su tsayar da sallah wa yu'tu zakata kuma su ba da zakka wadalika dinul qayyim wannan shi ne addini tsayayye ikhlasi kenan fa jama'at hadhihi al-aya wannan aya ta hada abubuwa guda uku al-ikhlas ta tattaro ikhlasi dai kenan wa iqamatus salah kuma ta tattaro tsaye da sallah wa ita az-zaka kuma ta taro abin nan wato bada da amma dusin sai sun zama danwa sai dan Allah wal amalu shi ku aiki wa in kana kafiran idan ya kasance bai yawa ne ma faqd sihhatil mu'taqid mu'taqad tare da rashin samun ingantaccen ikhlasi a cikin zuciyar mai aikin an gane aiki ne ka yi shi da yawa amma riye ce ba ka da kyakkyawar aƙidar tsarkakewar wannan aikin don Allah yuridu sa'ibahun na yana iya kaiwa mai yin aikin wuta kayi shi da yawa amma babu ikhlasi so kayi riya kamar kayi shirka kawai da Allah ba abin da za ka samu wal iyazu billahi ta'ala wala yace Allah ya tsare mu qala subhana Allah yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amali zamu gabatar da abinda suke aikata suka aikata wa qadimna za mu gabatar ila ma zuwa ga abin da suka aikata min amalin na daga aiki waja'alnahu haba'an mansura za mu sanya aikin ya zamanto kura a bar shekewa wa qala al-hudayl ibn iyad hudayl yake cewa fi qawlihi ta'ala a cikin fadin Allah da yace allazi khalaqa al-mauta wal hayata Allah da ya halitta mutuwa da rayuwa liyabluwakum domin ya jarraba ku ayyukum ahsanu amala wane ne zai kyautata aikin su ya ikhlasi wa huwa al-aziz Allah shine mabuwai al-ghafur wato wanda ke mai gafara ai ma'anan shine akhlasahu wa aswabuhu zan jarraba ku inda wane ne yafi ku ikhlasi wa aswabu wane ne ya fi ku dacewa an gane da yaddar ubangiji da biyayya ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wace ya aba ali ya kai baban ali ma akhlasuhu wa aswabuhu me ake nufi da akhlasuhu wanda yafi tsarkakewa yafi kuma sabon dacewa fa kana sai ce innal amala shi aiki idza kana khalisan idan ya kasance dan Allah aka yi shi lam yakum sawaban bai kuma dace da yadda annabi ya koyar ba lam yuqbal ba za a karbi aikin wannan akwai hatsari sosai anan domin da yawa daga musulmai suna aiki amma ba su sani aikin yayi daidai da suna annabi ko bai ba da yawa to shi kuma kaga abin da yake magana a nan gashi kana da ikhlasi dan Allah kake amma dai baka da ilimin tafiyar da aikin baka da yadda ba ku fa kake daga manzo Allah ba saboda duk sahabbai sun tafi akan cewa aiki dole ya zama dan Allah an gane ya zamanto kuma mutaba'a aiki wato biyayya ake ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma kada aiki zaman to kawai mutum ne yake yin abin da ya ga dama ba koyi yake da manzo Allah ba wannan aikin ba zai karbu ba wa idza kana sawaban idan ya kasance kuma ya dace wa lam yakun khalisan kuma nan ko babu ikhlasi lam yuqbal shi ma ba za a karba ba hatta yakuna khalisan sawaban har sai aikin ya kasance an yi shi dan Allah kuma an yi shi a bisa tafarkin yadda annabi ya koyar sallallahu alaihi wasallam wal khalis shi khalis din nan wanda ya tsarkake aikin shine ya kasance an ya yakuna lillah aikin ya zama dan Allah wasu sawabu shi ko abinda ake nufi da sawabu an ya kuna ala sunna aikin ya kasance akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi shine ake samun cin nasara da dacewa akan aiki wannan kuma yana wajabta kowane mutum zai yi aiki lalle ne zai ya koyi yadda annabi ya ce wannan shi ne babban abin da ka saka ikhlasi ko kuma sa'an nan sai ya dace da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kada ya zama to aikin bai dace da sunnar annabi ba to kuma wannan ba zai samu ba dole sai ka yi karatu dole sai da karatu Allah ya taimaka wannan za mu ajiye insha Allah darasi na gaba za mu yi magana bin niyyati sadiqa tanalu sawab al-amal wa in lam ta'mal da kyakkyawar niyyarka da ikhlasin niyyarka za ka sabu ladan aiki ko da baka aikata aikin ba amma kyakkyawar niyyar a za ka yi da ka samu dama ka yi ba za a baka lada da wannan shi ne allah ya kai mu wani satin ko اللهم صل Muhammadin. محمد tambaya ne? na'am

na farko dai ce mana kai mahaifin ne ya ba shi fili na? ya karbi kudi a hannunsa ba ciniki gana aka yi to akan mai ba da kudin shi na? lon eh. a'a ko ba da ne a ai kudin na dan ne filin kuma na baban ne ina eh, eh a kafin mu zo wannan dai abinda nake so in tabbatar shi ne lon dai da aka bayar na dan ne kudin nasa ne filin kuma na baban ne ta wace hanya aka bi kudi suka koma wajen baba kuma fili ya dawo wajen yaro ta hanyar ciniki a ai so ba sayarwa aka yi ba kenan yawwa saboda idan muka koba tarihi can wajen annabi adam babu abin da ake kira kudi amma ana kasuwanci su abin da ake shi ne za ka zo da abin da kai kake da shi sai abin da wani kuma yake da shi kana da sha'awar wancan abin eh kuma kana da sha'awar wannan to shi kenan sai ka ɗauki wancan ne ɗauki wannan shi ne cinikin da ake a wancan lokaci so yanzu wannan ma ciniki ne ya karbi kuɗi a wajen ɗan ya ba shi fili ai ba kyauta ya ba shi ba shi ma ɗan ko ba ba kyauta ya ba shi kuɗin ba ya ba shi ne a madadin ka gani a madadin ciniki so mu yanzu a nan abin da za mu ɗauka ya sayar masa da fili abin da za mu nema shi da ina takarda na an yi ma rubutu baban ya rubuta ya kuma ba mu ɗan takardar to filin ayyan do na ɗan ne ba na uban ba ne idan an yi tafiya sannan fili ya ƙaru ya kai wani ninkin kuɗi ko sai uban yake ganin yanzu ya kamata ko ya dawo masa da filinsa ko? eh shi da aiki yawa to mun fita daga wancan mun fita daga wancan yanzu fili na yaro ne ya baban ya sayar masa wannan haka yake to sai kuma yanzu baban ya karbi bashi a wajen yaron dan ya karbi bashi a wajen baban kuma ya halatta ya karbi bashi a musulunci nawa ya karba saboda haka duk abin da ya karba zai zo ya biya shi domin bashi ne ya karba da sunan bashi inda cewa ya bashi kyauta ne wannan wani abu ne ba, amma maganar fili ya sayar maganar bashi kuma da wannan ya zo uban ne ya karba ko ko dan kai dan ne ya karbo bashi to yanzu kudin da ya karba a wajen uban uban sai ya rasu ko to shine na magada Abin da ake bin yaro shine bashin magada bashi da ya karba wancan ga ayan gama da shi ka gane saboda ka yanzu shi wannan kayan magada ne a hannu ya biya su bashin da babansu yake bin sa ko wannan shi ne amma idan ka gwama su biyu ba tafiya suke daidai ba da wancan ciniki ne wannan kuma sunan bashi ne ko a rubuta ko ba a rubuta ba dai su sun zan bashi suka yi to yanzu ba za ku ɗauko fili ku zo ku saka a cikin bashin ba ba daidai ba ne balle ma kati har an yi rubutu yawa to tun da akwai takarda wancan ga an gama kuma dama a sayar da abu musamman kamar fili ba wanda zai sayar da shi bai san cewa in yi shekarar watakila sai ya ninka kudinsa ba kowa ya sani saboda haka ganin ya ninka kudin ba zai saka wayan yara su taso su dinka cewa a sayar da fili a bashi canjinsa ba babu wannan ba daidai ba ne in an yi haka to an zalunci yaron an zalunce shi saboda haka ya nemo kudi na bashin da ake bin sai biya magada filin haka ne allah ne masa wannan amma za ka ga za a yi ta rikici kuma rikicin da ba shi da kan gado babu dalili babu dalili akan yin rikicin amma za a yi kai cewa to ai yanzu sai a sayar da fili a dauki canjin sa a bashi wani irin canji za a dauka a bashi ya nemo canji dai ya biya ya ba ku kudin ku na gado kuma in an tashi rabawa a raba da shi kwarai da gaske ɗane yawa in kuma ba zai iya biya ba misali to in an raba gadon sai a yi zamen a cikin raban shi ne abin da za a yi kawai sai haƙuri haƙuri malam allah ne ya azurta abin da shi yasa muna son abubuwa su rinka zama a kan mizanin shari'a a lokacin da ga mutum mahaifi da uh, shi zai ci kurkuda abubuwa ya haɗa familin rikici kuma ya mutu <laughs> wallahi shi ne kuma ubangidan shi hada rikicin ya mutu yanzu wannan aika ga rikici ne a ciki shi yasa ina yaba wani mutum babba ne ba zan faɗi sunansa ba da muka je aka kan rabon gadon ni an saka ni cikin rabon gadon amma wallahi malam hatta 'ya'yansa sai da muka samu wanda yake bin su bashi kuma duk ya rubuta cewa wani kasar na ba ka bakin ranar kaza da kaza da kaza da haka mun dauko takardun kuma duk yaran da yawa daga cikinsu su ake sakawa shaidar ba shi ne saboda uban yana da hali na haka kana da wata bukata sai ba ka bashi ah to ka laka kan dole sai na cikin da kai ne ai ba dole a ciki ai babu yanzu ni ne ya kamata ka ciyar da ni ba wai kai ne ba wai ni ne zan yi zan tafa ma a kanka ba sau da aka ya ba su bashi ko da aka zo da bangare wata ce to kowa a zo da takardun da ya ci bashi a gani kuma ga sunan su haka abin yake ko kuma ka ga irin gidajen da ake da ɗabi da kankan nan ka kwashi kawai iyayen da ka ga damar gidanka ne kai ne uba wannan yaron ya tashi sai ka ce gina ɗakinsa a can ya yi aure wancan ma ya taso sai ka ce masa shi ma wancan ya gina a can dukan ku a cikin gidan yanzu gidan nawa ne in an zo in an zo za a yi magana ƙasa dai asalinta ba taka bace to shi kuma bai tuhfatul ahwas sharhin tirmidhi yace to idan an zo sai a sa ka cire ginin ka ka bar musu filin su da ta kamar gona ce ka je ka yi shuka a gonar wani sai da ya zo zai shuka sai ga shukar ka tana tsirowa to sai ya rike sa irin sai a nemo ka a ce to ka cire shukar ka <laughs> ka cire shukar ka ni zan shuka tawa yanzu don gonar tawa ce to ba a yin abun kan tsari malam haka kawai ake yin sa ana ta shi kuma wannan addinin da muke ta kaho da ba abin da bai yi shi dalla-dalla ba ka sani dalla dalla yake yi so gaskiya da yake yanzu yawanci an dan karatu da na boko da na addini to abubuwan suna dan sauki ko bai ba a yi shi ana yinsa sa ne akan akan tsarin da ya kamata amma da kawai mutanenmu na da kawai haka ake yin abubuwa sai an zo a yi ta samun rikici sai ga familin ya watse ma akan abin da ba shi can ne da mai gaskiya da mara gaskiya kuwa sai ya fito da kai ne su Allah ya shirya mu na jin shi kenan ko Allah musalli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad